muna kan littafin nan mafarkin khadija wallafar maimuna idris beli idan dai ba ku manta ba mun bar khadija inda suke waya da masoyinta wato sanusi har yake cewa to babu laifi sai goben idan na zo ki daure ki manta komai mai ɗaci na ba ki bar shi a mafarkin da idan an farka ake wa addu'ar neman tsari daga gobe mun fara wata rayuwa ta musamman wanda za mu mutu muna farin cikin dacen da muka daita in allah ya zo na faɗa ni ma cikin wani irin shauƙin so kamar yadda na zaci abin da ya kama shi kenan da haka dai muka sauke wayoyi kowa a buge da shauƙin so nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba daga ni sai tufar jiki na mala ya goya a bayan babur ɗinsa roba roba muka bar ƙauyen tsamawa ƙauyen da hijira ta gadon mana bayan ƙaddara ta rabo mu da namu ƙauyen wato sanko har muka shiga garin kumbotso ina waiwayen ƙauyen tare da raya abubuwa masu ɗimi a kansa maganar malam ta je ta faɗo min wadda ya ce dukkan rayuwata ta baya mai ɗaci in tattara mai da ta mafarki lallai rayuwata a ƙauyen tsamawa ta fi komai ɗaci tunda a cikinta na sha kashi tumanin na baƙin cikin da na yi mafarki na kuma farka yau asara ta musamman da za a kalla a mayar da baƙin cikin kashi casa'in da tara ita ce babba asarar da na yi ta yar ciki na ta hanyar kashe ta da ranta na kuma ɗauki gawar da hannuna na je na yasar tabbas sai na zama macen gaske zan iya mayar da wannan shafin mafarki to yanzu dai gashi nan ko na ƙi ko na so tun da ya shuɗe to ya zama mafarkin yau kuma gana a bayan masoyina a matsayin halak malak idan ma cikin yan goma ya ga zai mun, muna da wannan damar balle mu kai ga jallin kisa muna tafa malam na kara ɗaya da kalaman ƙauna masu gigita zuciya ko da kuma tauri ce balle mai rauni irin ta ba. na dinga jin ɗan tsukin lokacin nan kwatankwacin zata rayuwa aljanna aka take domin ni dai ban taɓa cin karo da farin cikin da yake irin na daidai wannan lokacin ba karfe tara daidai muka tsaya kofar gidan nawa da ke yamadawa tun da na ga gidan daga waje sai da na nemi sumiya a wajen don dai kawar kan bara da farin cikin ango ne wai ni ce wadda na rayu a gidan da bai samu arzikin kofa da cikakkiyar katanga ba yau aure ya kano wannan dan gida mai kofar gareji da dan fulawoyi gaskiya na sha damba da kuka kafin na iya haɗe shi ina rike da bayan babar ɗin muka shiga gidan bayan ya buɗe kofar ban tarar da komai ba banda motarsa wadda kyau da kwarjininta ya mamaye tsakar gidan ya kafe mashin ɗin sannan ya zagayo ya kama hannuna muka doshi ɗaya daga cikin ƙofofi birak da idona ya gani a filin gidan wadda muka dosa ta gilas ce mai kofa biyu ɗaya da kuma ta karfe ce siririya tun daga na ya duba agogo yana nuna min siririyar kofar tare da cewa ki fara ganin gidan ki fa nan ban ɗaki ne don baki duk da hankali na sun tafi da yawa na daure na kaɗa masa kai lokacin da muka shiga kofar nan ma sai da numfashi na ya ɗauke saboda jin wata ni'ima da ta sauko min a raina na taka kafin sanyin fanka da ac ya buge ni sannan na hangi tan kasheshen falon zagaye da kujeru irin wanda na fi gani a fim sannan ga kayan kallo makale da jikin bango da ya kusuro kuma akwai doguwar kwaba ta farin gilar zalla an cika ta da wasu tangaraye masu ɗauka hankali a gurguje na haɗa ƙauyenci na waje ɗaya na mayar da shi gajiya inda na sharɓe kan kujera na satan neman inda zan tarar da ƙofa sakamakon wasu furannin labulaye da iyakar hangena suka layyace wurin malam ya biya wani da kallon kula da murmushi wannan gajiya fa na kasa amsawa sai murmushinsa na rama masa ya yi gaba yana juyawa cikin nazarin falon kome ne anan zaɓi na ne allah ya sa bai ci karo da naki ba khadija da a bakin wanda na ji maganan nan zan ɗauka ashar tafi ta mutunci ni kubara ce nake da wani zaɓi a irin wannan fagen allah sarki malam na girmama halittar da yawan mutane ba su jera ta cikin bil'adama ba wato ni wannan karan ma ban iya amsa masa ba bai damu ba ya gaba ya ɗauki remote kan tebur ɗin da ke tsakiyar falon ya matsa sai ga kaɗe-kaɗe da hotuna shigin wanda na sha mafarki a aljanna sun fara wanzuwa ina da tabbacin a yau da na zaɓi su ma hanyar fanshi, farin ciki da mamakin sauyin rayuwa da na samu to haƙiƙa da har mutuwa sai na yi ƙarewa su man kenan ya juyo yana kallo na har yanzu fuskarsa cikin walwala da alama da gaske kike sai na sai baki ko khadija na koko ba shi amsa da cewar shi da baiwarsa me zai sake sai a jikinta wayarsa na tsuwa ya saurin duba ta fuskarsa sa ɗame amma sai shanye ya zira ta aljihu ba tare da amsa bai ya doso ni ya ɗago ni daga zaman gigitar da ne wa kujera sannan ya fara bani darasin da yake fassar su a aikace duk da ba yau faro ba amma yau din musamman ne tunda yau a nutsan mu muke bugu da ƙari a waje ma'abocin ni'ima ni dai na zama raƙumi da akala sai yadda aka yi da ni da haka ban fasa jin daman da ake wa wayarsa ba wanda ke aljihunsa shi kam da alama hankali da kunnuwansa sun mata nisa da ƙyar na iya nuna jarumta kwace kai na faɗa masa ana ta kiran waya kafa ya ja gefe ransa a ɓace yana zaro waya aljihu waccan matar ce na dube shi sororo cikin rashin fahimta wacce matar saudatu ya amsa tare da wucewa zuwa wata ƙofa yana ya fito ni ba tare da ya taɓa sa ba balle na nasaran zai amsa na bi shi a sanyaye ina ta cakuɗa sunan saudatu na kasa tuno menene matsayinta a duniyarsa kin ga ɗakin kwanan mu yake faɗa bayan mun shiga ɗakin mai ɗauke da tafkeken gado da mudubi da kuma kwabar kaya bango guda sai dogo kujera ta kwanciya bayan waɗannan babu komai a ɗakin sai wata ƙarama ƙofa da ya nuna min ya ce bayan gida ne kamar a hanzarce ya kai ni madafi ya nuna min wanda sa? ba ƙona ne an ce ne amfani da shi matsayin madafi ba ɗaki ba an haɗa da aiki muka fita ta baranda muka dar wata farfajiya ya nuna min wani ɗakin falle ɗaya mai malalai da kafet kawai sai tuntun da ƙaramin farji muka dawo falon da a gurguje saboda wasu bisa kiran wayar da wanda ya kira saudatu ke masa da fatan bakiya tare da yunwa sosai ya faɗa bayan ya nuna min wurin zama shi kuma ya wuce madafi na raka shi da ido kawai na kasa gane wannan hanzarce-hanzarcen nasa ya dawo ɗauke da wata leda ce, ya dire min daidai lokacin da ya gaji ya amsa wayar da murya kada kadahan sau da ce aka yi natar da miss korututu ya yi shiru cikin ya mutse fuska alamar ya rena abin da yake sauraro sannan ya fara magana a tushe na bar waya a mota ne saboda na shiga hayaniya wani abokina ne ke aure muke cikin hidima ya duba agogo yana jifa na da murmushi tare da kan ido haba yar nan watan ki nawa da zaki fara gudun kishi da ki. ya ɗauke kai daga kallo na zuwa kallon agogo oke ba nan mintuna arba'in zuwa awa ɗaya ya yi shiru yana saurare kai haba sha biyun dare ai ba dare ba ne a wajen namiji sai na dawo ya katse wayar da alaman shi ya gaji da wayar ba ita ta gaji da shi ba na yi ƙasa da kai cikin bugun zuciya domin yanzu na fahimci wace ce salatu matarsa ce ta sunna wadda ba zai iya ɓoye kowa ba ya hana ni karasa lissafin da na kantamo ta hanyar zama kusa da ni jikinsa da yanayin jimami saudatu ta damu da rashin gani na a gida sama da karfe goma abinda ban taba yi ba na ɗago zororo na kalle shi amma na rasa abinci ba saboda shakkar abin da zai wakana nan gaba wanda zuciyata ta hararo yanzu malam zai tafi gidansa wajen matarsa abin da na raya kenan amma ina jiran ya tabbatar min ban so rashin lokacin taya ki cin kaza ba khadija ya sake faɗa da muryar mayar da komai ba komai ba da ƙyar na cije ne murmushi ina kallonsa kai tsaye tafiya za ka yi ka banni ko ba tare da na shirya ba na ji na faɗa cikin muryar da ke nuna son fashewa da kuka ya kamo hannu na ya damƙe cikin laliban idona da kaɗa kai karki da mu khadija mun yi mai wuyar shine kokarin mallakar juna na rantsa miki da allah khadija ba zan ci amanaki ba ya yi shiru yana jiran amsa ta amma na kasa gina ta balle na fito masa da ita sai shi da ginawar ba ta wuya ba ya zarce da rarrashi na wallahi wannan baya cikin zaɓi na wato rabuwa da ke ni zaɓi na shine koyaushe ido na ya wulga ke zai gani amma an zaɓa min abin da wajibi ne a shika-shikan musulunci wato kaddara wata matar bayan ke wadda kuma take da fawa a zahiri yayin da uwar ɗakin zuciya wato budurin babu kowa a cikinta sai ke ni har yanzu ban samu gabar tanka ba don allah ya sani na rasa gane ta inda zan kinkimi wannan kadaran ɗauka wato ba mahalli ɗaya zan dinga kwana da mijina ba ashe har a daren farko ma ni kaɗai zan kwana a wannan wawa kekin gidan kuma bakona kai to lallai na da sauran giɓin da farin ciki bai cike min ba na yi alkawarin cika miki farin ciki khadija ki yadda da ni kamar ya san abin da zuciyata ke rayawa ya dinga maimaita min wannan magana da bata kwantar da hankalina ba amma dai ta nuna min matsayina na ba a bakin komai ba a kulle rayuwa ta ban da tasa kenan in ba ni daga cikin masu raina kabarinsu dole in karɓa in yaba na sani ne ma na dinga maimaita masa tare da nuna masa hankalin na ya kwanta inda shi kuma ya saba alkawarin da yawa matar tasa ya zauna ya tani cin kazar da hira har na tsawon awa ɗaya sannan na rako shi ya ɗau mota ya fita bayan ya koya min yadda zan rufe ƙofofi da kashe kayan kallo In sha Allahu karfe bakwai na safiya gobe anan za ta min ya ƙara faɗa ni da zaton da ya kwanta da hankali na ne ya tashi mota ya fice ni kuma tura katuwar kofar na rufe a sullance na dawo cikin gida sai ga na a tsakiyar falo na rushe da kuka kwakwalwa ta a cinkushe cinkus da abubuwan samu kai haske amma kwanyar da zuciyar duk bayi ne a soyayya da rayuwa na haka babu buƙatar wahalar da kai domin nemo mafita wadda in ba a jikin malam bato babu ita koma dai yaya ne yadda nake jin malam na da daraja zan iya sadaukar masa da komai nawa mai daraja ciki har da raina gaskiya na kasa fayyace yadda wannan shafin zai dinga zuwan min a cikin waccan sadaukarwar wadda take da rintsa ido wannan ta dole ce kuma har ga Allah bisa dole zan yi gaske kuwa domin na kwana kuka da takaici a nan falon inda nake zaune a farkon daren na rasa kaina saboda ɓacewar lissafin kwanakin nawa watanni nawa zan ɗauka shekaru nawa a jiran rasuwar mahaifin malam wanda ta hakan ne zan yanci daga wannan kurkukun na kwanan goronci, alhalin na da mijina ya cika alkawari kuwa, domin karfe bakwai na safiya na ganshi a ɗakin bacci na da na ja jiki a wahalce na kai kaina bayan idar da sallar safiya wadda dubban haɗa minti ashirin da idarwa ba na zabura na tashi zaune ne masa kallon mamaki da barna, sai rawar baki nake na kasa fitar da abin da zuciyata ta saƙa har ya iso gare ni ya fara samun ladana ba tare da ko gaisuwa ya bari mun yi ba wai dama nan kusa kuke na tambaye shi a gabar da nake jin idan na yi tambayar babu laifi ya eh, wata doguwa hamma yanayinsa da alamun bacci ya ja dana muka na ma kekin gadon da tun ɗazu yake firgita ni gwada kwanci a kai kai haba ko na rasa hankali ai ba za a gan mu kusa kusa ba daga farkon gari zuwa ƙarshen sa ne saudatu na can ɗalla da nasiri khadijatu tana yama dama inda iyakar hange na ba da dangi ko ni idan sani ban iya amsa masa da komai ba domin komai nasa na kwarjini ya mamaye idona sanda nake wasu nusu bai rufe min ido na kasa gane sunan mace kawai nake amsa a gidansa ba don an ba hanyar da ake samun mata aure an same ni amma ayyuka duk yadda aka juya na fi kama da sadaka kuma amsa sunan baiwa kai tsaye akwai daɗin kayan more rayuwa daga dangin abinci zuwa suturu da kayan masarufi irin na wana da wance sannan akwai daɗaɗen maganganu matuƙa idan akwai malam ɗin a kusa sai dai akwai mugun kaɗaici da tsananin kulle na tsanantawa wanda bai taɓa bani damar ganin wani daga waje ba tun da na shiga gidan banda washe garin ranar da dangin innata suka zo ganin gida suka kuma tafi da ni a baki bayan malam ya nuna musu barikin zama cikinsu da mayar da ƙafa a duk inda na cire bayan su ko makotana ban san kala ko ɗaya ba har na shafe fiye da wata ɗaya a gidan nan kullum ina garkama gida tamkar wata farsuna sai dai in hali ya bayar malam ya zo min da rana mu kasance tare adadin lokacin da ba zai shiga haƙƙin ayyukan gabansa ba safiya ce tsakiyar rana ce ko kuma yammaci da ina samun wannan albarkacin waɗanda su ne kwanana a matsayin matarsa ta biyu yayin da kowane dare na uwar gida saudatu ne kamar yadda ranar ma ba ta rasawa duk jarumta ta a so wannan lamari na mugun bakanta tamare. sai dai kawai na wuya rima a karin maganan nan ta hausawa cewa wanda za a ba sai ce mai gutsuri nan idan na yadda ya shanye dan abin da nake so shine malam kuma na samu koda na renawa ne cikin wata na uku na fara fuskantar kaina a yanayi irin na lokacin da kaddarar rayuwa ta afka min wato samun cikin yar da muka kashe muka yasar kenan a yanzu akwai yiwuwar ina da cikin da ba za mu yasar ba ko na tambayi kaina sai na ji murna na neman kashe ni amma dai na ci gaba da shanyewa da ɓoye malam ta dalilin abin da na kasa gane nauyi ne ko kunya har cikin ya doshi wata uku sannan malam ya ankare da shi a yammacin wata rana da har yau duhunta ya kasa ɓacewa zuciyata khadija a wannan auren namu mai kama da na cirani kika yadda kika yi ciki bakar magana da ya ba min kenan cikin mugun bacin rai abin da ya janyo min kaduwar da ban taba jin irin ta a duniya ta ba malam bai damu da kaduwa ta ba ya hau fada kamar da ya baki to khadija sai ki fito ki sanar da ni da wannan cikin da wannan muka kashe a baya menene bambancinsa da har kike murna kin yi dukkan maganganun da yake man cikin fushi na cin fuska ne da cin mutunci ko da kwani kaɗai ne wa kaina a ciki ko kuma ina da ikon hana cikin shiga na bashe shiga amma wannan bai hana jiki na ɗaukan ɓari ba na dinga karkarwa ina ba shi haƙuri kai haƙuri malam ni wallahi ban yi wannan azancin ba ya tare na zafafe to me yasa dan me za ki kasa gane in mun haifa 'ya'ya babu yadda za mu yi da su yanzu da gaske nake wallahi ban yi wannan azancin ba na tare shi cikin kuka da jijjiga kai na nuna iyakar gaskiya ta kenan ya kawar da kai da kallo na raya ɓace ya jima yana hucinsa na kuka sannan ya fara sacewa ke matsalar ki fahimtar rayuwa a baibai khadija in kin duba tarihin aurenmu da kyau za ki gane ba mu yi shi don mu kulle kai a cikin gida mu tare 'ya'ya ba mun yi ne domin mu tserar da soyayyarmu wadda ta kai matakin da muka yadda ko mu kaɗai ne a duniya za mu iya rayuwa ba tare da mun yi jiran wasu 'ya'ya ba har yanzu ban samu gabar da zan fahimtar da shi ban iya yadda ake kin karɓar ciki ba don haka ban fasa kuka ba har kukan na ya ishe shi ya zubar da makamai ya fara lallashi khadija dukan ki ne ko zagin ki ne da kike jin in kin yi kuka kin fanshe Na yi saurin girgiza kai zuciya ta kuntace ni ina kuka ne kawai don na bata maka rai to share in ki a wuce ya faɗa da ƙoƙarin cusa kuncinsa murmushin da ke son nuna har ƙarshen zuciyarsa yake. ke na daddage na sanya a kukan ƙarfi na tsayar da shi ba dan dan wannan rarrashin ba na malam sai dan kawai ba da wani zaɓi har ga Allah idan ba abin da ya zaɓa ba muka jima cikin shiru ni na shiga taitayi ki da shi kuma yana nazarin matakin ɗauka a kaina da kuma cikin da na matakin da ko a zato a na lissafin ban hango a ce zaɓar da cikin ba mun yi da alhinin da za zamu ya wuce ya bar gidan can bayan sallar isha sai gashi ya mun dawowa ba zata da cikin sati biyu bai fa na same ta sau ɗaya ba bai ko zauna ba ya zazzage min leda da ya shigo da ita hannunsa manyan hijabai uku suka zubo tare da naka biyu ya wuce ɗakin bacci ba tare da ya dube ni ba yana cewa ga hijabi da niƙam nan Ta shi ki sanya mu je wancan kims ɗin ba hanta ciki na ba hatta ilahirin kayan ciki na sun kaɗa da jin batun kemis wanda ko ban taɓa cikin da aka nemi zubarwa ba na san a wannan gabar ba za ta wuce a ce hakan ba baki na dinga kyarma na rungume hannu a kirji ina bin wajen da ya bace da kallo kai ka ce idan yana wajen zan iya furta abin da zuciya ta ke kudurta min a haka ya fito ya same ni fuskar nan tasa kamar ta shanu ban gane wannan rawar ɗarin da kike ba a wannan hunturin zafin ya faɗa cikin basarwa da nuna gwasalewa jikina na rawa na fusgi hijabi na zura amma ɗaura niƙaf ɗin ya gagare ni wanda shi ma niqab da hijab din ya kamata na ba a sun so amma na tabbatar ba da wannan hurumin kawai sai ya fusge niqab din daga hannuna ya zagaya ta bayana yana tsaki ya ɗora min ban fasa ɓarin jiki ba kamar yadda bai fasa shankan shi ba zo mu tafi na jimriyarsa a can sama abin da ya sanya na zargin kwaɗin su ma nake ban san lokacin da na ba zama na sha gabansa ba a ruɗe na na riƙe hannayensa biyu malam ka fahimce ni ba jayayya nake son nai ba me za mu yi a kemis kai tsaye kamar cikin gadara ya amsa mu ke ta ina kika ga za mu haifi wannan cikin nan ba ƙauye ba ne balle mu jira ki haifa a kashe a kai gawar kogi a jefar ta faru ta ƙare na faɗa haɗa da sallallami maimakon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta yin azuban man da ciki a tafa ka'idar daidai yake da kasa mutuwa a faranti a kawo min ɗau ɗaya malam ya sa haka tuntuni amma ba shi da horo a gare ni sai shi na sanya kuka da kyau don in nuna wutar da zuciya ta ke ci a wannan gabar amma fuskar shanun malam taimun birki ban sanya aka ba kawai sai gani na yi na sulale na yi kwance shame-shame a tsakiyar falon malai ja da baya cikin tsantsar nuna takaici amma ban san abin da ya tuna ba sai ganin sa ne a gaba na tsugune yana ɗago na. murya a sarƙe ce jinan khadija duk yadda zaki bijire wallahi ba za a haifi wannan ɗan ba waccan ma da muka haifa uwa mai ta tsina na mana na fara kuka sosai mai siga a tausaya mu malam wancan shege wannan karkashin sunna kake danganta ya tare yana gwasale mhm. duk ɗawai makafi sun yi dare banda ni da ke da yan tsirarin mutane waye san ba shege ba ne ki fa gane wannan lissafin ko mutuwa ne yanzu to ke ma kuma za ki mutu kuma shari'a da dangina ba za su yadda ni uban wannan cikin ba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu na samu na kwato ta da kyar zuciyata cike da yaƙinin na fi kowa cancantar na ambace ta domin buƙatar da nake da ita a rauna ne, na ce masa amma dai in ka rasa ni malam kai asarar mai son ka tsakani da Allah bai kamata dan kar a ce ka haifa shege ka zaɓi rasa ni ba ce da kuka sosai lokacin da na ji na samu damar sa, ya ɗau wani ya rungume ya fara rarrashi ki daina ambata shi da shege mana Khadija ni ban kira shi shege ba amma dai na ce ba ma bukatar yanzu ki bari akwai lokacin da za mu haifa mu nuna duniya muna masu alfahari ya shiru yana jiran amsa ta wadda ban ɓata lokaci ba wajen bashi kai tsaye ni ba maganar mutuwata da zubar da ciki ne malam amma an ka zaɓi na mutu babu komai zan je mutum na tabbatar kai kaɗai za ka yi asara ya fara rarrashi na sosai wadda ko farce na bata shiga ba balle lallashin ya mantar da ni halin da nake ciki na kunci da tafasa zuciya mutuwar ki kike ambato Khadija ai na rantse miki ko yanzu kika mutu babu abin da zai hana ni kashe kaina na biki ya kike tsammanin zan kawo mutuwa ki kusa alhalin jona take da tawa ki daure a gwada ki gani ko doguwar jinya ba za ki ba balle batun mutuwa waɗannan maganganu nasa sun ci laguna kuma tsakanina da allah na yadda inda zan mutu zai naɗe ƙafa wando bi ne kawai sai ga da amincewar mu je zubar da cikin don in na mutu shi ma zai mutu a hakan ma sai mu samu mu rabu da wannan duniyar mai kunci a babur ya ɗauke ni muka tafi kemis ɗin a hanya ne na samu na tambaye shi malam na ga dare ne amma sai na sa ni kab da katin hijabi zan fita kai tsaye amsa mun iyakar tsawon wannan auren namu a haka nake son ki fita shi ma idan fitar ta kama dole ba na son kowa ya shaida ki balle ranar da muka fito gari a tuna an taɓa ganin mu tare nan da nan sai na fahimce shi kuma ne saurin ya ba da dabararsa Jin haka ne ma ya sa ya ci gaba da fasa min cikinsa shi sa ba na son alaƙa da maƙota ni kaina ina sane nake kin sakawa mazan fuska balle su tunanin za su turo matansu gidanmu kin san matan birni da faɗin rai da raina mazajensu yanzu sai ki ga wata ta fara zuga ki da cewa biyayya da kike min ta yawa a tare shi cikin dariya sosai malam ban san yadda nake son ka ba ban taɓa tsammanin in wani karabatu zai iya samun hurumin shiga tsakanina da kai ba shi ma ya amsa cikin dariya na sani amma ta yi allah kiwo ni ma soyayyar da nake miki ce ta sanya nake ta faman kagar dokoki da sabuntawa duk dan mu dawoma tare ban samu amsa masa ba sakamakon komawa ta wa kyara fargaba da na yi dalilin tsayar da babur din a kofar kemis wai da me ake cire cikin na tambaye shi bakina na rawa ya zare kullum mashin din sannan ya riko hannuna cikin nutsuwa ya ce kwantar da hankalinki mana ɗazufa na zo na same shi allura kawai zai muki mu koma gida sai cikin ya ɓare kamar yadda mata ke ɓari babu dalili jini fa za ki gani kawai ya ƙare maganarsa da zolaya daidai lokacin da na shawarci zuciyata masa dauka kawai mun ɗan yi jiran mai kemis ɗin da na ji ana ambato da tike ba wani babba ba ne can don bai fi kama da sakon malam ba bayan ƙafa ta ɗauke suka juya harshe suka turance ni ina tsaye cikin sadaukarwa tare da yin kalmar shahada don fatan mutuwar shahadar tare kuma da jin wata irin murna ko na mutu to na mutu a turbayi wa hidima wato faranta malarai haka ni saƙo aka zurkuɗa min allura a gaggauce mutumin na cewa maza ka kai ta gida cikin mintuna biyar ku sai gama gida tuni ma na fara tsallake hayaci na jiri da ciwon ciki na murɗata kafin wani lokaci duniyar da rayuwar sun ɓace a ƙwaƙwalwata na farka cikin wani irin nauyin kai da nauyin jiki sai dai na jima ban buɗe duna ba zuciyata na ta tariyo min abin da ya faru da ni daga zuwan mu kemis dawowanmu na son kinkin wani lissafin game da zubar da ciki na zuwa hasashen ranar da zan samu cikin da bai cancanci zubarwa ba sai dai ciwon jiki da ruɗewar kai suka taru suka hana ni ko da abu mai saukin ciki shine jin ciwon aure na ya bambanta da na kowa saboda ba a iya haihuwa na hau mintuna talatin da farkawa cikin kin buɗe ido hakan kuma na gane cewa ina kan gado na a ɗakin bacci kuma cikin kaɗaici faɗuwa ne na suma kuma suma na bai hana malam tafiya gidan aurensa na gaskiya ba kai cokaro na farko da na ji matuƙar ciwon irin aure na arena masu sauraron mu a nan za mu sa aya a cikin wannan shiri kun saurari wannan labari daga cikin littafin nan mafarkin khadija ni muhammad umar kai gama da na gabatar nake muku sallama